A yayin da wa'adin kama yakin neman zaɓe gadan-gadan ya yi a Najeriya a ƙarshen wannan wata na Satumba, kamar yadda hukumar zaɓen Najeriya ta ayyana, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da tarurruka daban-daban da nufin ƙara ɗinke duk wata ɓaraka da ke tsakanin ‘ya'yanta domin tunkarar babban zaɓen na baɗi. Akan haka ne ma, jam'iyyar ta APC ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a APC a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Mataimakin shugaban APC na Najeriya mai kula da jihohin Arewa ta tsakiyar Alhaji Ma'azu Bawari Jau ya ce suna da tabbacin shawo kan duk wata ‘yar matsalar kafin babban zaben na baɗi. Kamar yadda shugabanmu His Excellency Senator Abdullahi Adamu area mai Najeriya da 'yan party cewa insha Allahu kahin zaben 2023 insha allahu duk wani dan gutun matsala da dan gutun kace na ce a party mu insha Allahu za mu kai karshe to shi za ka ga mun zo yau mu tattauna da su mun ji abin da ke musu ciwo kuma in Allah da abu mai sauki. A nashi gefen kuwa mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce za su tunkari babban zaben tamkar yaƙi. Zuwa wurin zabe kamar yaƙi ne a don iban iban if you are the same father the same mother with me once you are in opposition zan taka ka zan taka zan wuce. Iban if you are the same father the same mother lokaci in an gama sai mu zo mu rungume juna amma da is not point ce a ah, ai wannan yaya na ne a ah, wannan kaza ne wannan ba rawa da wannan Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun yi tsokaci. Sunana Comrade Ambassador Suleiman Abdullahi, State Youth Leader na APC na Niger State. Abun da na ce muke so yanzu daga wurin da za a fara tsarin na kuriyar ma da ake nema. ya kamata mu ma muna zauna a wurin in short ma ya za a yi kwamiti na youth a ce ba youth leaders ne za su dinga heading kwamiti din na ba kuma da matasan za a je ana magana so na gaya musu daga can federal ari zuwa kasa in za a yi tarin na kwamiti na youth mobilization ya zama to youth leaders su ne za su dinga heading to sina na honorable isa umar aliyu ni ne shugaban masu lalura na jam'iyyar apc na jihar niger to babban matsalolinmu shine na farko dai kamar da na fara cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana har kwanan gobe in ka zagaya jihohin Najeriya ga baki daya har gwammamu ma da muke a jihohi yan uwana masu nakasa da suke kananan hukumomi tamkar ma su ba sa ciki ba a mayi da su din ne an zo ɗaukan shawara na abin da za a kai ga jam'iyyar APC. Haka zalika da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a wannan taro sun yi fatan gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari za ta kammala duk wasu ayyuka da ta fara a jihar Niger, a ciki har da tashar ruwan baro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.